وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dukkan gujiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko da ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba sha uku ga watan jimada sha uku ga watan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da biyu. daidai da ashirin da uku da watan yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari a kaduna a wannan ƙasa ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a cikin babun fil yaqini wat tawakkuli mun karanta hadisi na farko yau da izinin Allah za mu tashi a hadisi na biyu a darasin karatun wannan littafi wannan shine darasi na 60 malam yake cewa asani hadisi na biyu a wannan babi an ibn abbas radiyallahu anhuma aidan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaqulu allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تذلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون متفق عليه وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري ما لن يكي تيوى hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa kuma wato wancan hadisin da muka karanta na farko ruwayan abdullahi dan abbas ne haka ma wannan hadisi na biyu shi ma ruwayan abdullahi dan abbas ne Allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqulu lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance yana cewa Allahumma laka aslamtu bika amantu Allahumma ya ubangiji laka aslamtu gare ka na miƙa wuya ta rayuwa rayuwata gabaki ɗaya wa bika amantu kuma da kai kai na yi imani wa alaika tawakkaltu kuma da kai kadai na dogara wa ilaika anabtu zuwa gare ka nake neman kusanci wa bika khasamtu don kai nake fada Allahumma a'udhu bi'izzatik ya ubangiji ina neman tsari da buwayarka la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai an ni kada ka batar da ni anta alhayyu alladhi la yamut kai kadai ne rayayyen da baya taɓa mutuwa wal jinnu wal insu yamutun amma aljani da ɗan adam suna mutuwa ana yace muttafaqun alaihi wa haza lafzu muslimin wannan lafazi ne na Imam Muslim ma'ana wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito sa to me wa'annan addu'o'in suka kunsa na farko yace Allahumma wannan ya nuna Allahumma yana daga cikin sunayen Allah wanda idan an kira sa da shi yana amsawa Allah ce walillahi al-asma'ul husna fada'uhu biha ga Allah kadai sunaye mafi kyawu suka tabbata ku bautata masa da wa'annan sunayen ku farkake shi ku kira sa da shi wajen neman biyan bukatar ku duniya ku da lahira kaga wannan ya nuna mana Allahumma yana daga cikin sunayen Allah laka aslamtu gare ka na miƙa wuya wannan yana nuna tsantsan tauhidi al'amarinka na rayuwa ga baki ɗaya ka mai da shi zuwa ga Allah wa bika amantu kuma gare ka kadai nayi imani wannan yana nuna maka kenan Allah kadai ake imani da shi saboda shi ne ya halice mu kuma shi kadai ya cancanci abautata ma wa alayka tawakkaltu shine muhalli shahid gare ka kadai na dogara bi ma'ana na dogara gare ka kaɗai ya ubangiji ban dogara ga wani ba sai gare ka duk wanda ka dogara gare sa to kana da kai ne kai asara in ba Allah ba saboda babu mai badawa sai Allah kuma babu mai hanawa sai Allah babu mai karewa sai Allah babu mai azurtawa sai Allah babu mai talautarwa sai Allah yau idan ka ganka mai kuɗi ba dabarar ka bace ta baka wannan dukiyar Allah ne ya baka din ya gwada ka yau idan ka ganka talaka ba rashin wayanka bane yasa ka zama talaka Allah ne ya kaddara yana so ya ganka da wannan talaucin ya halice ka a haka in ba haka ba idan kuwa aka ɗaga duka mutanen nan guda biyu wani talakan idan ka ɗaga shi duk dabarar mai kuɗi wannan talakan ya dama masa duk wayan mai kuɗi wannan talakan ya dama masa duk sanin mai kuɗi wannan talakan ya dama masa amma saboda Allah ya ƙaddara masa talauci sai yi shi a talakan ya fata an gane to so nawa za ka ga wani lokaci kun yi jami'a tare a jami'a ma ba a labarinsa abokin gari da lakafi fugo ya fita eh da fas ya fita amma sai ka gan shiga kuɗi kamar ya kashe shi ga mai first class yana fama da abinci a gidansa haka ne wato ana so a nuna maka cewa ba wayo ba ne Ƙari ne na Allah inda first class ne ke ba mutum kuɗi da duk masu first class ɗin duniya da duk sun fi kowa kuɗi a duniya ko haka kuma inda dakikanci ke hana mutum kuɗi da da yawa da ba za su yi kuɗi ba ina ba ta gane amma da yake tsari ne na ubangiji ya yi wannan talaka ya yi wannan ne kuɗi kuma ba komai ya sa ba dukansu Allah yana so ya gwada su ne kai da Allah yi ka mai kuɗi ana so a gwada ka kuɗin da aka baka kana amfani da shi wajen haƙƙin da Allah ya tsaura maka na dukiyar kai kuma da aka yi ka talaka za ka yi haƙuri da wannan talaucin ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah ina fata an gane to kaga kowanne yana cikin mai jarabawa shi mai kuɗi yana cikin jarabawa haka shi ma talaka yana cikin jarabawa kuma kowa idan ya ci jarabawansa zai shiga aljanna ina fata an gane kaga Allah kenan talaucinka baya hana ka shiga aljanna yawan dukiyarka baya hana ka shiga aljanna ina fata an gane abin da ke hana ka shiga aljanna shine saba wa dokar Allah da bin dokar Allah da manzansa to wanda shine zai hana ka shiga aljanna amma duk yawan dukiyarka in ta halaliya ne Allah da zaka shiga aljanna kuma ka sarrafa shi da inda Allah yake bukata ka sarrafa dukiyar kuma duk talaucinka idan kai haƙuri ta mai da al'amuranka zuwa ga Allah za ka samu aljanna ina fata an gane kaga wannan shine yake nuna maka cewa ka dogara ga Allah wani bai isa azurta ka ba haka kuma wani bai isa talauta ka ba ina fata an gane duk sanda mutanen duniya za su kaunace ka suna so yau su mai da wanda fi kowa dukiya idan Allah bai rubuta maka dukiyar nan ba daga lauhil mahfuz wallahi ba za su iya Allah ba zai ba su ikon tara maka wannan dukiyar ba balle amfani ka saboda Allah bai rubuta maka ba amma idan kuwa Allah ya rubuta maka makiyinka wanda ya fi kowa kinka sai Allah ya an tayo dukiyar ta biyu ta ina fata an gane bari mun kawo mana misali annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya rubuta masa mai annabta ko yana jariri aka dauke shi aka aje shi ina gidan sarauta gidan wa makiyinsa fir'auna wanda ya dade yayi shekara 40 yana yanka yara saboda wannan yaron guda ɗaya tilo sannan Allah ya sanya shi ya shiga gidan wannan fir'auna ya yi rayuwa a gidan fir'auna sa'annan kuma ya zama dalilin ajalin fir'auna to Allah kaɗai ke yin wannan har da yake yi wa annabi Musa gori awalam rabbi kafina walidan walabista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin fa'altu ha'izan wa ana min ad-dallin ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن أبت بني إسرائيل فأنا فرعون أولا من نربك فينا بامومك باك تربية أتكم به وليدا كما لوكة عندك أيفيك بامومك باك تربية به ولبست فينا من عمرك سنين كذونا شكرنك أتكم أنا به wa fa'alta fa'alata allati fa'alta kai aika aikan ka nan ba anta min al-kafirin alhali kana daga cikin wanda suka bujulce wa ni'imar da na yi muku na kasantuwar ka zauna a gidana ka taso a gidana ka ci abincin gidana ka ci arzikin gidana kuma ka mutulce min annabi Musa ya bashi amsa Fa'altu ha'izan wa ana min ya ce wannan aika-aikan da kake zargi na a kai na aikata ta alhali ina daga cikin masu kurakurai kafarartu minkum sai na guje muku lamma khiftukum lokacin da na ji tsoron wani hukuncin da kuke so ku yi a kaina fa wahaba li rabbi hukman barin gujewa sai ubangiji na ya bani annabta hukuman ya bani hukunci waj'alani min al-mursalin sa'annan ya zanya ni daga cikin manzanninsa wa tilka ni'matun wannan ni'imar kamunnuha alayya ita ce kake mun gori an abbata bani isra'il dan ka bautar da mutanen banu isra'ila saboda ni Allah ya rubuta wa annabi Musa zai zama annabi shi sa ya taso a gidan wa fir'auna duk inda fir'auna ya ce masa shi ya tarbiyyatar da shi ya ba shi kaga ya tarbiyyatar da makiyinsa kuma ya zama dalilin mutuwarsa to Allah kenan ina fata an gane to ba wanda ya isa yawa mutum wannan sai Allah makiyi ya reni mai makiyinsa a gidansa kuma ya zama dalilin mutuwarsa sai ya ce wa ilaika anabtu gare ka nake neman wato kusanci wa bika khasamtu don kai nake husuma wato in an ganni ina fada to domin Allah nake fada to nan shine matsala ko ana iya fada an cike ka kana iya fada dan an ne bata maka rai kana iya fada dan an zalunce ka ko to duk abin da za ka yi ya zama na cewa ka yi shi ne domin Allah sai ce Allahumma a'udhu bi izzatika ya ubangiji ina neman tsarinka da buwayarka la ilaha illa anta an tudillani babu abin bautawa da gaskiya sai kai ai anta an tudillani ai Allah tudillani kada ka batar da ni ina neman kariyarka nan shine abin da malaman usul fiqi suke kira wato iqtida'un nas iqtida'un nas shine kaddara wata kalma don ta fito maka da ma'anar jumlar yadda ta dace kamar yadda Allah ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu ay yubayyinu Allahu lakum alla tadillu Allah yana muku bayani ne don kada ku ɓata, ana gaya muku ne dan kada ku saki layi to haka wannan an tudillani ai Allah tudillani kada ka atar da ni wanda shine malaman balaga suke kira al-admar anta al-hayy alladhi la yamut ya ubangiji kai kai ne rayayyen da baya mutuwa al-hayy kaga yana daga cikin me asma'ullahi al-husna ko sa'annan kuma me ismullahi al-azim an gane allazi la yamut wanda baya mutuwa kaga wannan raddi ne ga kristoci wanda suka ce allansu ya mutu to bayan ya mutu ne ya tashi ya koma sama to antal hayyul ladhi la yamut kai rayayye ne wanda baya taba mutuwa wal jinnu wal insu yamutun amma aljanu da ɗan adam suna mutuwa kaga wannan yana gusar da shubaha a kwakwalen mutane wanda suke cewa wai aljanu ba sa me ba sa mutuwa ko gashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da me aljanu na mutuwa kamar yadda me ɗan adam ke mutuwa da wannan ne wasu suke cewa suka yi amfani da mafumin lakab suka ce to wato mala'iku ma ba sa mutuwa shine malamai suke musu raddi cewa ai Allah madaukaki ya ce kullu shay'in halikun illa wajha tun wani abu yayi amfani da kullu lafazi ne da adatun min adatil umum gamewa ne dukkan wani abu sai ya halaka bi ma'ana halikun ai mayyitun sai ya mutu illa wajhahu banda fuskin ubangiji shine kai wanzazze Allah ce kullu man alaiha fan wanda ke doran ƙasa zai ƙare wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fuskan ubangijinka ma'abuci girma da karamci shine kaɗai ke wanzuwa sai ya nuna kenan mala'iku sun shiga cikin kullu shay'in halikun illa wajha ya ce kullu shay'in ko duka kuma suna cikin shay saboda haka su ma suna mutuwa Allah shine kadai wanda yake wanzuwa to kaga wannan raddi ne kuma ga waɗanda suke kore samuwar aljanu su ne mu'tazira ga waɗanda suke suka bi su cewa ba su yadda da aljanu ba to gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana Waljin wal'insu ya mutu. Da aljanu da mutane suna mutuwa sai nuna akwai aljanu ina fata an gane kaga da wasu daga cikin wato likitoci wanda suka ɗauko barbaran aƙidar yunan ma'ana greek wanda suke kiransu greek oikos suka ɗauki wannan ɓangare ba su yadda da samuwarsu ba saboda kwakwalwa bai yadda da su ba ba a ganinsu kuma duk abin da ba ka gani to babu shi saboda haka wannan shi ne wa mu'tazila tasiri suka kare ta samuwar aljanu su ba su yadda ba bal wanda ya yadda ma da samuwar aljanu suna ganin shi kafiri ne akwai matsala na fata an gane saboda haka wannan ya tabbata akwai akwai su wannan hadisi malai ce muttafaqun alaihi imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisin a cikin kitabul tauhid babu qaulullahi ta'ala wa huwa al-azizul hakim haka imam muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabu zikr wa du'a wa tawbah wal istighfar babu at-ta'awuz min sharri ma umila wa min sharri ma lam yu'mal haka imamu ah, muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa wannan hadisi ba bukhari da muslim kadai suka takaita da shi ba imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa a bisa sharaɗin bukhari da muslim duk da imamu bukhari da muslim sun rawaito da ma'ana da imamu bukhari da imam muslim da imamu ahmad kadai suka rawaito imamu abu dawud da imamu tirmidhi da imamu ibnu maja ba su rawaito wannan hadisin da wannan lafazin ba manan yake cewa waqtasarahu al-bukhari imam al-bukhari ya takaita ambatan hadisin a cikin sahihinsa manan yace as-salisu hadisi na uku an ibn abbas radiyallahu anhuma aidan yace har ila yau wannan hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara yadda a gare sa kuma qal yace حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حديثي لك عبد الله بن عباس الله kara yadda قريسا yace hasbunallahu wa ni'mal wakil ubangiji ya wadatar da mu kuma madalla da abun dogaro bi mana Allah shi kadai muka dogara gare shi kuma madalla da abun dogaro man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya wadatar masa saboda Allah da kansa ya ce inna Allah yudabi'u anil ladina amanu Allah shi ke ba wa'anda suka yi imani kariya idan Allah ya baka kariya an gama akwai bawan Allah da ke bani labari jiya saboda biyayyar da yi wa babarsa ta yi masa addu'a ta ce duk wani abin tsoro Allah ya sa kai ɗana ka zama abin tsoro a gare sa mutum ko aljani ko dabba ya ce malam tafiya na yi hanyar wari kasar da Amroba ya ce da mota ta suka yi amfani suka tare kiyan titi duk kowa sun kwantar da shi amma ni ba su kwantar da ba ya ce da suka gama kuma suka ce in tafi na tafi kuma saura na kwanci a wurin amma ni ba su taɓa ba ya ina dawowa a hanyar tafiya kuma na ƙara cin karo da barayi. yace ce na ɗauko na a mota barayin nan ina zuwa suka ce min wuce ga kuma mutane a kwance kuma ga shi sun dace hanya ya ɗaya daga cikinsu aka sa ya buɗe hanyar aka ce mu wannan da ke cikin mota ba sai na ce matafiyi ne ya ce ban ce musu sirki na bane ya ce sai na ce musu matafiyi ne wannan matafiyin kuma ba yi da kudin mota ne na rage masa hanya sai suka ce to ai ba za mu kyale shi tafi a banza ba ya ci ya ci alfarmanka amma ya zo ya ce yana zuwa da suka tsaga rodi suka nana mai a baya sai a ce to shiga motar ya ce ni kuma aka ce tafi kuma ga mutane aka kara tafi hanya ya ce ni cigaba da tafiya <laughs> kaga ya je gidan wani boka ne aka ba shi lakani ina lakanin yake eh wajen mahaifiyarsa lakanin ke nan mahaifiyarsa ina fata an gane kai ma idan tana da rai ita ce lakanin daɗin rayuwarka in mahaifinka na da rai shi ne lakanin daɗin rayuwarka su ne asalin sirrin jin daɗin rayuwarka a duniya kafin lahira kuma su ne taɓarɓarewan rayuwarka a duniya kafin lahira ka kyauta ta musu ka yi kyau in kuwa ba ka yi ba duniyar ka ba za ta yi kyau ba lahirar ka ba ba za ta yi kyau ba Allah kai kare mu kaga wannan yana nuna maka hasbunallahu wa ni'mal wakil qala ha ibrahim annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya faɗi wannan kalman hina ulqiya fi nar a lokacin da aka jefa shi a wuta wa radu bihi kaidan faj'alnahum al-asfalin aradu bihi kaidan ja'alnahum al-akhsarina haka Allah ce sun yi nufin makirci da shi sai muka sa su ne a kasan kasa suka yi nufin makirci gare shi sai muka sa su ne inji Allah saboda me suka jefa shi Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ce yake wuta kasance sanyi da aminci ga annabi Ibrahim ga wutan na ci amma kuma lafiya lau wuta na ci kuma annabi Ibrahim na cikin wutan har wutan ya daina ci kuma yana ciki ya a jikinsa ya ƙara gaba daga wannan aya ce ko? ina fata an gane wannan aya ce da mutum mai hankali su da suka kunna wutan ba sa iya kusantar wutan majaujawa fa aka sa shi a ciki aka jefa shi saboda zafin wutan aka jefa shi kuma duk da haka wutan lafiya lau an shige ta kaman yesu saboda innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amari na ubangiji idan yayi nufin abu zai cewa abin nan kasance shikenan sai abin ya kasance ina fata an gane yana cewa kasance sai abin nan ya kasance wannan bawan Allah yake gaya min yace ya ziyarci wata 'yar uwarsa gwaggwansa ce ya ziyarta ashe tana ana harka da matsafa sai ta haɗa mai abinci ta bashi ya ci shi kuwa lami lafiya ya ɗauka abinci ya ci ya fita kenan sai aka kira shi aka ce ga gwaggon shi tana birgima yana zuwa sai ya da ita tana birgima tana ihu tana kiran sunansa ka ce ka yafe min ka ce ka yafe min ka ce ka yafe min zan mutu zan mutu ka ce ka yafe min ya ce sai na buɗe baki sai na ce mata ko na yafe miki ya ce ina ce mata na yafe mata sai ta yi dogon miƙa sannan sai ta dawo hayyacinta ta ce yaron nan zai kashe domin gidana ta ba shi abu sai zama wata ne bala'i kaga addu'anwa maman shi dai ya yi aiki ina fata an gane wato babu hidimar da za ka yi a duniya ba za ka yi asararsa ba tun a duniya kafin lahira kamar hidimar da za ka yi wa iyayenka mahaifinka da mahaifiyarka duk wanda bai yi wannan ba ya yi asara a duniya kuma ya yi asara a lahira to shi ne malam yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wa ƙala ha muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu annabi muhammad tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa shi ma ya faɗi wannan kalma hina qalu lokacin da aka ce masa kaga karatun da muke yi satin da ya wuce kenan ko innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhu lallai mutane sun haɗu domin ku shine bayan yakin hudu da aka ce su ƙara fita saboda su mushirikai sun tabbatar da cewa sun zo kashe manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma Allah bai ba su nasara ba amma an kashe wasu daga cikin sahabbai sai suka ce to sun fara tafiya aka ce ah, to ai manufar da ya kawo mu yakin nan mu kashe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to gashi ba mu iya kashe shi ba ya kamata mu koma mu je mu dau har sai mun kashe shi koma wannan da za su yi abai kuma Allah ce su tafi yanda suka tafi yakin Uhudun nan kan wanda ba wanda bai je yakin ya shiga cikin su ba a tafi dan za su fara tafiya sun tafi har sun tsaya a wani waje sai wani ya ce kai kun gaje an samu nasara ko in aka koma ba a san me zai faru ba to ya me ya kamata ku je ku firgita muhammadu da mabiyansa cewa ga munan mun taru muna jiransu saboda ɗan masu yunkuro su ce za su zo alhali su kuma sun arce sun gudu irin wato a razana su aka zo aka ci aka tura ɗan sako ya gaya wa sahabbai innan nasa qad jama'u lakum kai wa'annan fa mutanen suna nan sun hadu suna jiran ku fakhshawhum ku ji tsoron su wannan kalman da aka gaya musu fazadahum imana sai ya ƙara wa sahabbai imani abun fa ba girman jiki bane Ko abun ba karfi bane menene karfin imani shine babban abu sai ya ƙara musu imani a zukatansu wa qalu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel shi ne madogaranmu kuma madalla da abin dogaro duk wanda ya ce Allah shi ne madogaransa madalla da abin dogaro duk wanda ya ce kuwa boka shi ne madogaransa tur da abin dogaro dan sai yayi nadama wanda ba za ta masa amfani ba duniya balle lahira to wannan kalma ta ƙara musu imani suka mai da al'amarin su zuwa ga Allah kuma daga ƙarshe da suka je su wa'ancan mushirkan sun riga sun firgita sai suka gudu kuma tsaya ba suna jin tsoro kada sabai su zo su tadda su su sha kashin su. suna zuwa kuwa kayayyakinsu ma duk suka gudu suka bar su a wurin abai kuwa wanqalabu bi ni'matin min Allah suka dawo suka dawo zuwa gidajensu da ni'ima ta ubangiji lam yamsashum su ba wani cuta da ya shafe su kaga wannan yana nuna maka duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya wadatar masa kuma madalla da abin dogaro wannan hadisi malam yace rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito sa a cikin sahihinsa ana hadisi ya fitar da shi a cikin kitabun tafsir surati ali imran babu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wannan a inda imam al-bukhari ya rawaito sa kenan wa fi riwayatin lahu har ila yau a wata riwaya na imam al-bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara yadda a gaisa da mahaifinsa قال عبد الله بن عباس يتي كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل يتي كان آخر قول إبراهيم أرشم مجند النبي إبراهيم يفرطه hina ulke finnar a yayin da aka jefa shi a majaujawa zuwa ya afka cikin wuta shine hasbi Allah madogara na shine Allah wa ni'mal wakil kuma ma dalla da abin dogaro wanda aka maida al'amari zuwa gare sa kaga wannan yana nuna maka me abat tawakkali ko da yaqini kai ma abin da ake so ka samu a zuciyarka kenan ka samu yaqini da tawakkali zuwa ga Allah cewa shi ke iya azurtawa shi ke iya talautawa shi ke kashewa shi ke rayawa na fata an gane kuma shi ke ba da kariya to ka gama da komai duk wanda ya mai da alkamarinsa zuwa ga Allah to ya wadata kuma ya samu natsuwa babu abin da Allah zai azurta ka da shi kamar ka samu yaƙini da tawakkali zuwa ga Allah ka gama jin daɗin rayuwar duniya duk sarautar mai sarauta baya burge ka ina fata an gane duk kudin mai kudi baya burge ka duk mulkin mai mulki baya burge ka saboda ka san wake badawa Allah kuma wake hanawa Allah shikenan ka huta ina fata an gane to kaga wannan shine abin da muka rasa yau ina fata an gane wannan shine abin da muka rasa yau kana ganin wani zai iya cutar da kai wani zai iya hana ka kaza wani zai iya maka kaza wani zai iya maka kaza ka manta cewa Allah shi ke bada kariya daidai da fita daga gida wani kafin ya fita daga gida da safe sai ya kira bokansa ya tambaye shi akwai sa'a kuma wallahi duk cikinmu muke wani ma kuna sallah da shi amma za ka ga cewa duk wani al'amari na rayuwarsa ya ba wani kucaci boka shi ke kontrolin ɗinsa yau idan ya ce mai ya zagaye wannan gari tumfur zai zigidir ya yawo a garin me dalili saboda bokansa ne ya sa shi wannan aikin to kaga wannan yana daga cikin abin da ya tasiri a zukatan mutane a yau sai kaga mutane sun saki Allah sun kama wani Allah shi yasa yau ba mu da mafita a cikin al'amarin rayuwarmu Allah ka shirya da mu malam yace ar-rabi'u abu na hudu hadisi na hudu a wannan babi an abi hurairata رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير الله أكبر رواه مسلم حديثي لقى أبو هريرة أن لا يقار يجاء قريسة daga manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa kawal manzan Allah ya ce يدخل الجنة أقوام يد يدخل أقوام الجنة وسمتاني ذاس شجع الجنة أفئدتهم مثل أفئدة الطير زكاتنسو إرن زكاتنسو كدشي منين أبن دا شريفي شيني لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce kai jama'a kai al'ummata ba kuna dogaro ga Allah makurar dogaro gare sa kamar yanda tsuntsu yake dogara ga Ubangiji to da Allah zai dinga azurtar da ku kamar yadda yake azurta tsuntsu tagbu khimasan tsuntsu kan wayi gari cikin fanko wata ruhu fana. yammaci idan ya dawo cikin wuknasihi wato ya dawo cikin reda wato shekarsa zai dawo ne cikin fal ya cika amma a wurin da yake nemowa baya cewa barin ibo na gobe don in ajiye idan na tashi ciko an gane sakon saboda tsabar tawakkali ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah Allah zai kawo to in ya fita ba zai dawo ba sai Allah ya cika masa mai kundin hawasirihi mamlu'a kundin suka cike yake annan kuma ne wa ya ruhu fana zai dawo yammaci a cikin shekarsa cikinsa a cike ya ƙoshi har ya ba ‘ya'yan da ya bari a cikin shekarsa kaga wannan me yake nuna maka yana nuna maka an an tawakkali da tsuntsu yake da shi ga ubangiji ko to wannan sako shine akwai masu shiga aljanna zukatansu irin zukatan tsuntsaye ne saboda tsantsan tawakkalin da suka yi zuwa ga Allah sai ka ga Allah na ne yana azarta su in ya fita zai samu kuma zai dawo lafiya lau gobe ya fita zai samu kuma zai dawo lafiya lau jibi ma ya fita zai samu zai dawo gida lafiya lau ina fata an gane to shi sa babu abin da za ka yi wa ɗanka gata kamar ka koyar da shi ya san Allah sa'annan kuma ka ba shi ilimi na addini sannan ka ba shi ilimi na zamani ilimin addini shine zai yi kontrolin rayuwarsa ta duniya da na lahira ilimin sana'a shi zai haskaka masa zamanin da yake ciki ilimin sana'ar addini sai ya nuna maka makamin da zai gyara zamaninsa da kuma duniyarsa da lahirarsa amma an ka ba shi guda ɗaya tilo to za ka yi bakin cikin da har ka mutu ba kuma ka amfani ba dole yana bukatan wa'annan ilmomin guda biyu don ya su wato madarar rayuwarsa kuma babban abu shine ka iya san Allah kuma ya dogara ga Allah duk abin da ka tara masa in dai babu Allah a cikin zuciyar zai zama ne haba'an mansura zai zama kura abin kakkadewa dan wani dan lokaci in ka ka tuntube shi zaka ga wannan abubuwan babu su ko dai ya kare haka yace zukatansu zukata ne kaman na tsuntsu ba ba kiyayya ba hasada ba kwafi a zukatan shine Allah yake cewa wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ko zamu zare kwafi da ke zukatan al'umma kafin su shiga aljanna zaka shiga aljanna kana son duk wani musulmi yanda kake son kanka ba wani kwafi ba wani kiyayya ba wani hasada babu wani babakere ba ta sanci ba kaza ba kaza duk babu Allah ka samu cikin su to wannan dan ta ah, mana yace rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa a cikin sahihin sa kitabul janna wa sifatu na'imuha wa ahliha babu babun yadkhulul jannata aqwamun afqidatuhum misla afqidati tayr haka imam muslim ya rawaito sa wannan hadisi har ila yau imam ahmad ya rawaito sa a cikin sanadinsa daga abu huraira kuma ya rawaito sa amma mursalun saboda ya jingina shi zuwa ga abu salama shi kuma abu salama yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu salama tabi'i ne ba sahabi ba ɗalibi ne daga cikin ɗaliban abu huraira sai irsalan hadisin amma dai hadisin ingantacce ne malam ya ce ƙila ma'anahu mutawakkiluna masu dogaro ne wakila qulubuhum raqiqa aka ce abinda ake nufi zukatansu na da taushi wato ba su da taushi, ba su da kiyayya ba su da kwafi A kwafi a zukatansu nan kuma ba su da handama da babakere a zukatansu kamar abin da ya halaka al'umma a yau babu su yana son ɗan uwansa kamar yadda ke son kansa kuma haka Manzala ce la yi yu'minu hadukun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair kayan ba zai taɓa zama cikakken mai imani ba sai ya ji a zuciyarsa can cikin zuciyarsa yana son wa kan uwansa musulmi abin da yake so wa kansa na alkhairi ina fata an gane wato duk abin da kake fata ka samu na alkhairi dan uwanka musulmi kana masa fata ya same shi in ka ga ya samu zaka ji daɗi ka kai ka samu to kaga wannan hadi al'umman arewa ba yau ina fata an gane hadi al'umman arewa ba yau sai illa man rahima rabbuk sai wanda Allah ya ji kansa a cikin mu yau Allah ya shirya da mu Allah ya samu dace to saboda yanayin lokaci ina gani zamu tsaya a hadisi na biyar idan Allah ya raya mu insha Allah a majalisi na gaba sai mu daura kan wannan gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu الله أكبر الله